Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo yau sha biyar ga watan satumbar shekarar 2019 ministan makamashi a saudiya ya ce hare-haren jirage mara matuka da mayakan houthi suka kai akan matatun man fetur din kasar na amurakwa guda biyu sun yi sanadiyar rage adadin man da kasar ke fitarwa wani hoton bidiyo da wani da ba kwararre ba ne ya dauka ya nuna yadda wuta take ci amma zuwa tsakiyar rana an ga hayaki ya turnike sararin samaniya hukumomin saudiya sun ce babu wanda ya rasa ransa ko ya ji rauni daga har-haren gidan talabijin ɗin ƙasar ta saudiya kenan yake sanar da cewa an shawo kan wutar da ta tashi a matatun man tuni dai kakakin mayakan houthi kanar yahaya sari ya tabbatar da cewa su suka kai waɗannan hare-hare yana mai cewa za su ci gaba da kai ire-irensu idan dakarun da saudiya ke jagoranta suka ci gaba da kai musu hari a yankunansu to halin da ake ciki sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi iran da jagorantar kai waɗannan harare a kan ƙasar ta saudiya sai dai pompeo ya tsame hannun yamin a harin ya mai cewa hukumomin tehran ne ke da alaki duk da cewa mayakan na houthi sun ɗauki alakin kai harin sakataren harkokin wajen na amurka ya shiga shafinsa na twitter ya wallafa cewa babu shaidar da za ta nuna cewa hare-haren daga yamin ne pompeo ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su fito fili su allah wadai da waɗannan da wato da wannan ɗanyen aiki da iran ta yi ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau lahadi domin tattaunawa kan shirin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu na haɗe wasu yankunan yammacin kogin jordan da yankunan isra'ilan a ranar laraba ƙungiyar ta wallafa a shafinta na twitter cewa mambobinta 57 za su gudanar da taron wanda saudiya ta nemi a yi shi a birnin jidda a jiya asabar ministan harkokin wajen turkiya ya ce kungiyar ta oic za ta tattauna kan aniyar prime minister netanyahu da wato ta haɗe tsaunukan jordan da wasu yankunan 'yan kama wuri zauna a yammacin kogin jordan da yankunan yahudawa tun dai kungiyar neman 'yancin palestinawa ta plo ta mai da martanin cewa haɗa yankunan da na isra'ila zai taushe duk wata kafar yankurin sasanta rikicin da ke tsakaninsu da yahudawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rahotanni daga zimbabwe na cewa mutane kalilan ne suka halarci wajen taron bankwana da gawar tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda aka yi a filin wasanni a harare bayanai sun yi nuni da cewa kashi ɗaya cikin uku na filin wasa masu halartar taron suka cika filin da ke daukan mutum dubu sittin shaidu sun bayyana cewa taron bai yi armashi ba ko kaɗan idan a kwatanta da ɗimbin mutanen da suka cika filin wasan makil a lokacin da za a rantsar da mutumin da ya amfani da dakarun ƙasa ya tilasta wa mugabe ya murabus daga mukaminsa shekaru biyu da suka gabata hafi marufu ɗan ƙasar ta zimbabwe ne ya kuma faɗi dalilin da ya sa ya ƙi zuwa wajen wannan taro doing something else or sometimes even relax with my family. ya ce na gwammace na je na yi wani abu kamar na wato na zauna a gida tare da iyalina maimakon zuwa wajen wannan taro fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce an kashe dan osama bin laden mutumin da ya kafa kungiyar alka'ida a wani samaman yaƙi da ta'addanci da amurka ta kai a yankunan afghanistan da pakistan wata sanarwa da fadar ta fitar ta yi nuni da cewa kisan hamza bin ladin ba wai za ta tauye wa kungiyar samun jagora da mutumin da suke ganin na da alaka da babansa ne kaɗai ba har ma da hana kungiyar gudanar da wasu aikace-aikacenta a yan watannin baya wasu kafofin yada labarai sun roito cewa an kashe hamza bin ladin shekaru biyu da suka gabata amma gwamnatin shugaba trump bata tabbatar da hakan ba sai a jiya asabar ana tunanin ya mutu yana da shekarun da suka haura talatin ƙasar pakistan ta ce an kashe mata sojoji hudu sannan an jikata wani na biyar a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga yankin afghanistan suka buɗe wuta a wasu wurare biyu ɗaya daga cikin harin wanda shi ya fi muni ya auku ne a gundumar da ake kira dir inda dakarun ƙasar na pakistan suke aikin gina wata katanga sannan wata kafar yada labaran ƙasar ta pakistan ta roto cewa wasu tsageru sun kashe mata wani soja yayin da suke aikin sintiri. kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To shirin na kasa wannan mako ya sauka a jihar Adamawa domin duba halin da nakasassu ke ciki a wannan yanki na tarayyar Najeriya. Musamman abin da ya shafi zamantakewa da sauran jama'a da ma irin kulawar da hukumomi ke baiwa wannan rukuni na al'umma. Wakilin muryar Amurka Ayola Ibrahim Abdulaziz ya shirya wata tantaunawar musamman da ta haɗa wasu shugabannin nakasassu a zaure guda. Kuma Allah cikin ikonsa wanda mu tattauna da su kusoshi ne ko kuma jagori ne a kungiyoyin da ya shafi harkokin nakasassu a najeriya domin a hannun dama na akwai comrade alhassan ibrahim ganye na san ka da mukami a kungiyar masu bukata na musamman kwanci na kasa su ne mm, ni ne jami'in hudda da jama'a na kasa na hadaddiyar kungiyar masu bukata na musamman to ya sunan kungiyar taku jona pete join join national association of persons with disabilities eh, a Najeriya kenan. A Najeriya. To bayan shi kuma akwai wani shi ma idan ka shi dai kusan bai taba musanta kan cewa ya da larura ba so tari zaka tada wani sai ya nema sai ce a shi ma yana ciki ina tare da Aliyu Muhammad Tukur. Uh, Malam Aliyu wani abun burgewa da shi shine ya daga cikin waɗanda suka mm, yi tunanin kafa yana aikin jarida kuma ya hasa kafa wata kafar eh, sadarwa ta gidan rediyo ta yanar gizo ake kira online da ake kira bin kola online malaliyo ya gajiya to alhamdulillah ibrahim abdulaziz to wani zai mamaki da cewa kamar yadda na faɗa kuma na ji maka da wani mukami ma a kungiyar masu bukata ta musamman kuma da kasu a jihar adamago eh ni ne organizing secretary na adamawa disabled forum Eh. to bari sama da ah, mara alasan kamar yadda na faɗa wai me ake nufi ne idan na ce na kasa ba kasawa ba eh, to alal haƙiƙa na kasa ba kasa wato duk rintse duk cikin yanayin da Allah ya halitte ka ka samu kanka a ciki sai ka tashi ka yi aiki tukuru don ka ga ka zamo wani abu wanda za ka dogara da kanka ba tare da ka dogara da wani ko da gwamnati ba idan dai za ka yi haka to ka nuna cewa na kasa ba ka samu ba wani kan yi mamaki kan cewa akwai za ka tada akwai mabarata wani ce mabaratan nan fa akwai masu lafiya ma mabarata hmm. akwai kuma waɗanda ke da lura da sansu wai haka ne haka yake akwai lafiyayyu waɗanda in ka ɗan bi mutum da gudu zai taka diga nan har numan a guje amma za ka ga zuciyar shi ta na kasa ya shiga bara don haka abun a zuciya yake a zuciya yake wai ba eh, tabo na larura ba mm, ba tabo na larura to mala aliyu um, kafin mu shiga cikin shirin gadangar ba in dawo gare ka idan ka duba kan cewa kamar yadda ya faɗa eh, zaka tada wasu na da larura duk da haka kamar misali kai yanzu mm. ah, duk da halin da kake ciki bai hana ka ka tashi ka nema ba mm. eh, bari mu koma baya zaka yi tuna wasu sana'a da kai domin dogaro da kai domin ya zama abin misali ga wasu Eh, to ka san shi tunda Allah ya tashe ni a haka na tsinti kaina gugurmaya domin in kare mutuncin kaina kuma in yi dogaro da kaina ban sa ƙasa a gwiwa ba ni ayyukan da masu kafa za su yi ni ina ga na yi fiye da su domin aikin da na yi wanda zan ce don in dogaro da kaina wanda na wahala da shi shine na yi kira a kiran nan da nai kuwa na makera hmm. ina ɗaukar uh, babur na tafi jeji na kwana uku a jeji daga ni sai doya da gatari zan je na sari itace a jeji zan sassaƙe kota na fitar da na fatanya na gatari da kotan wasu irin harbaka gudu na maharba dinnan da sauransu to kaga mai kafa kira kayi kuma me to bayan kira na yi sana'a da dama na yi zama birkila na yi gini na yi tonon sakawe na yi noma ayyuka suna nan da dama na yi kasuwanci wadda har yanzu kasuwanci ma yana zuciya na ban tsaya nan ba na yi kiwo ba zan taba manta ba na taba barin gidan mu shekara daya na tafi na je na yi kiwo a wani ƙauye ta gefen kamaru can iyaye na sun yi ta nema na ba su sani ba sai dai kawai don eh, na san shi wani mai sauraro tun da ba gane ke ba watakila zai ce a na ƙasar nan tayi watakila a ina ne na ƙasa taka na ƙasa ta kafar dama ce kafar hmm. eh, dama ta shanye ba ta aiki sanadiyar kuma allura ne tun ina yaro hmm. aka bata allura akai akan jijiya shine ya dawo min wannan al'amari ba zan iya tafiya nan da kilomita ɗaya da kafa ba to yanzu gashi har ma cikin ikon Allah har ka samu nasarar da har kana daga cikin da aka kafa wannan kafa ta online da sansu haka daman can kai aikin jarida ko sha'awar ta ne <laughs> don na san kai kasu kasuwanci da wahala kamar da ka faɗa na san har yan kunni ka saida to ai aikin jarida ni na tsinci dami ne kawai a kale mm. ah, ban karanta shi ba ban kuma san yadda ake yin shi ba amma wani lokaci da yake a ƙarshen sana'a da na shine gadi mm. ah, wani lokaci ina gadi ka san mai gadi zai kasance yana tare da rediyo a kunnen shi mm. to daga cikin abin da nake saurare a filin gadi na ina dan ji ana dan wasu shirye-shirye sai nace ce to kai kaga shirye-shiryen da ake yi nan fa ka duba wani lokaci in na koma gida shi nake yi kuma watakila masu harbiyan su ake suke wannan hmm. amma wani lokaci zan kai musu ziyara to sanadiyan ziyara da na kai haka shiga yawwa na san ban sun kaɗai ke mana daɗi ne domin akwai inda zamu taho wani zai ji irin baiwa da Allah maka aikin jarida hmm. na sauya murya ko makamantan su haka eh, na san a ha ko ne ma da ake maka kuma ba ma yaren ka bane eh, za mu da ban kuma ga Malam Alhassan ah, kai ma a baya wani gwagwarmaya aka yi a eh, gaskiya ni gwagwarmayan karatu ne na yi amma tukuna ma wani kasa ne tare da ina so shi mai sauraro ya sani matsalan idanu ne da ni a matsala aka samu ko kuwa haka aka haife ka eh, a ba haka aka haife ni ba don ina makaranta ina SS3 kafin eh. na samu wannan matsala mm. da na samu kuma sai na tafi makarantar da ake kira special school a jada hmm. nan ne na je na koyi braille da typing da computer da sauransu dai hmm. daga nan da na kammala na tafi university hmm. a nan ne na ci gaba da gwagwarmayan ilimi har na kai ga matakin da nake a yanzu eh, na ji daɗi domin abin da sa na maka wani shimfiɗa shi kansa mai sauraro ya san kan cewa ba wai irin kamar yadda aka ce na ƙasa ba kasawa ba eh, dukkaninku nan masu abin yi ne kuma in boko na nan taɓa an yi karatu sannan kuma akwai iyali akwai iyali kuma ana taba aikin ana taba eh, ana aikin gwamnati koko to ana lallabawa da rayuwar da <laughs> baki <laughs> to lalle kuwa to um, wani batu da zamu tabo mm. kamar a kasashe da aka ci gaba aka tadda rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma ce na kasasu kamar yadda aka fi sani mm. kan cewa akan kula da su akan eh. tallafa musu a kasashe da ke taso irin Najeriya da ma wasu kasashe na Afirka kusan ba haka lamar yake ba ya lamarin yake ne a kasar ka Najeriya wanda ke ne makakakin da daga cikin kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya to alal hakika matsalar za a ce a Najeriya na farko su shugabanni ba su daukan masu bukata na musamman da muhimmanci ana daukan su kaman wani abu ne haka idan ka haɗa kanka da shi kaman wani za a ga kamar wani laifi mutum ya yi wa ubangiji allah ya ɗauke shi ya mai da shi yana da nakasa ko wani abu to za ka ga gwamnati kuma dokokin da ita da kanta za ta yi ba za ta bi ba domin tana tunanin akwai ɗawainiyan da za ta ɗaura wa kanta idan ta haɗa kanta da masu bukata ta musamman. Kamar wani dokoki da ta yi kuma bata. Yanzu kaga a Najeriya ba kabilan da za ta ce ta kai nakasassu yawa a najeriya domin akwai nakasassu sama da miliyan 25 a najeriya ƙididdigan ku ya tabbatar da haka eh, wannan ya tabbatar da haka kuma ko gwamnati ta san da wannan wanda har ya kai ga aka yi kokari aka yi kudirin kare haƙƙin masu bukata ta musamman wanda shi shugaban ƙasa ya sa wa hannu amma rashin sanin muhimmancin wannan da gwamnati ba ta yi ba shi yasa sai aka yi buris da wannan ma'aikatan ba a yin komi a kai don ana tunani kamar idan yau an ce ce za a aiwatar da shi ita gwamnati za ta wahala gwamnati za ta fitar da kuɗi kuma wayannan nakasassun a bar su su zo su yi bara a dau naira goma naira ashirin a ba basu kenan ba tare da an yi tunanin su ma akwai abin da za a iya za su iya yi wurin taimakawa al'umma. Da masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tattaunawa. a madadin wakilin muryar amurka a jihar adamawa ibrahim abdulaziz da bakin shirin na kasa ni sulaimu muni barma ke ce da ku sai an jima. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau Alhamis 12 ga watan Satumba shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'ummar garin Shimfiɗa na jihar Katsina sun shiga halin ni'yasu sakamakon garkuwa da iyalansu da 'yan bindiga suka yi. Shirin domin iyali ya zanta da waɗansu da wannan lamari ya shafa waɗanda za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro ga abin da wannan malami ke cewa. Akwai ƴata ta cikina akwai da ga yana kusa da ni shi aka fi shi an ɗauki iyalin shi ɗaya da yara guda biyar nashi akwai ƙananan yara yanzu haka magana da ake jiya matan suna ba bari akwai yaro ma da bai da lafiya yana can hannun sa amma dai haka ya suke da shi kwanta cikin ruwa ruwan sama da ke tsara ta da shi suna nan dai To Alhaji fara mu bayani tun daga farko yadda aka ɗauke waɗannan iyalai naka. Aja sai dukkan ne farkon al'amarin nan yadda ya kasance ranar Lahadi ne abin ya faru da ƙarfin shida. Kuma ƙarfi motoci ne na min yan kasuwa sun tafi gida daga gidiya zuwa shimfiɗa motoci kantoci gida hudu suka je to da yake da ma'aikin je gurbi suna haɗuwa da ma'aikata sai a tsara a tafiya da hanya dai babu kyau a kullum ana tarewa yan ta'adda da turokin daji to ƙarshe dai ranar aka tafi kuma an yi ruwan sama motoci suna ɗan karewa hanyar mata yi lokacin da aka tafi rana ta riga ta ƙasa shi lokacin wannan yan ta'adda suna nufin sun kwanta shi ne fa ana zuwa wajen suka buɗe musu wuta ƙarshe aka halbe wasu mun take yanzu sun kashe mutum uku don a hanya sun halbe wasu ɗaya suka ci gaba da ba su wuta ma'aikatan su ma suka halbe gida halbe su da abin ya gagare su da gudu amma su ma sun yi ƙoƙari ne ma Allah to ga shi har suka zo suka ga ƙarfin su suka gudu aka bar mata suka yi a mota suka zo suka tace matan awon da suka halba suka cire suka ajiye su gehe suka ɗauki awon da ke da sauran lafiya suka kora suka tafi da wajen mace talatin da wani abu arba'in da wani abu da yake cikin ne wasu cikin daren suka ɗan kauci allah ya da su suka tafi da mace ashirin da takwas da tara manyan mata goma sha takwas ƙananan yara guda goma eh, goma sha ɗaya to ƙarshe dai yau suna da kwana sha bakwai amma bayan haka an samu lokacin da aka yi sasanci shi gwamna ya je aka yi zama aka yi sasanci yanzu magana da ake jiya jiya din nan shi gwamna makarin ya yi iya kokari kuma gaskiya an ci nasara da abin da ke faruwa jiya an tura musu da akwai mutanen su da ke an kai musu kuma suka ba mu guda bakwai a kai musu suka ba mu ta goma sha ta eh, goma sha ɗaya suka ba mu yanzu muna da sauran mutum mace ta kai hannun su da yaro goma. Ya sanin ku banda iyalan ku nan da waɗannan mahara ke rike da su suna rike da waɗansu daga waɗansu wurare ya sanin ku. Kwarai kuwa akwai mutanen mallama yanzu haka akwai mace goma sha uku akwai na ruma kuma duk suna kai cikin daji hannun su akwai na wurma da sauransu a an so wasu. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da waɗansu magidanta da suka je fadar gwamnatin jihar Katsina inda aka karbi rukunan farko na waɗanda 'yan bindigan suka saka ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa to iyalai na wanda ke daga ciki akwai matata maryam akwai kuma ɗana babba ahmed akwai kuma kanwashi mai mashi husna akwai kuma kananta inusa shi ma inusa akwai kaunashi yasmin suna can tare su biyar yau kwanan su goma sha shida tun ranar lahadin da barayi suka ma sojoji ambush sama hanya akwai ranar da muka taba magana da su maharan da suka ɗauke suka tafi da su da ta bada waya ta suka kira ne na daga suka ce mani mataka tana hannun maharan da suka ɗauke ta ga hannun sojoji saboda haka can daga hannun sojoji muka ɗauke ta sai ka ba mu naira miliyan 150 da ce musu to ni ban ma san naira miliyan 150 bayan da suke a ƙarshe na ce ku bani ita suka bani ita muka yi magana da ita na ce musu su yi haƙuri cikin yanayin da Allah ya jefa su ana nan wata rana muna nan bayan kwana bakwai mun yi wannan magana wani ya zo mu da labarin cewa mutanen nan waɗanda aka yi kinafin ɗinsu aka tafi da su an fara kashe wasu daga nan sai na sake magana da wannan mutum maharan nan nake tambayarsa ya wannan bayani namu yake cewa matan ku ba ku san su tunda ba ku san mun mayar da su bayan mu saboda haka tunda ba ku ba mu kuɗi suna na hannun mu to daga ranar da aka yi abin dai da karfin Allah da karfin gwamnati muka dauko magana nan muka zo mu kawo ta karamin shugaban karamar hukumar jibiya shugaban karamar hukumar jibiya ya dauko ta ya zo ya kawo ta ga mai girma gwamna tun dai daga ranar nan daga mai girma gwamna zuwa abin da duk ya kasa suna nan suna ba da kokari kuma mun ga alama insha Allahu akwai nasara cikin al'amarin nan duk da zuciya ta ta yi mana radadi ko wani abu ba na iya cin abinci ko wani abu in na tuna yara na ba zan iya ci ba dole nake haƙura in yi haƙuri na san Allah ne doran bawansa a rayuwata ni abin da na ji in har gwamnati ba ta sa ba hannunta daga cikin wannan lamari ko ta hanyar sasanci ko ta hanyar gwamnati ta karɓo musu to sai dai ba mamaki ka san rayuwa daga Allah take in mun yi ban kwana da su to haka Allah ya aiko ranar gobe kiyama za mu haɗu da su ni dai bana da wannan na san yinna ya kuma hira da ɗaya daga cikin matan da aka yi garkuwa da su wadda ta bayyana irin akuba da maharan suka gasa musu. Sun zo sun tara hanya ne da suka tara hanya an taho da motocin ma'aikata da mu suka tare suka yi ta halbi. To an ana halbi dama sai aka ce mata su kwakwanta. Sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun diddire. Suna ta halbi suna ta halbi to ma'aikatan sai suka tsere duk da maza suka tsere. Suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota. sai suka isko mata ne suka ce kowa ya hito duk ku hito tun da mata ne ba mu kashe ku hito da muka hito sai suka tattara mu suka yi yamma da mu suka buga mu manyan waya suka ce mata ne za su yi da su sai suka ce kak ku kashe su ku taho da su suka yi yamma da mu suna tahiya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta ita ya suka halbe ta suka yi ta haya da mu suka ce kawai ai da yan shahada ne sai mu kuma sai muka ce mu yan hawara ne dan muna tsoron kamar kasa kashe mu suka ce ai yan shahada ne muka ce yan hawara muka yi ta karya da muka je can suka je can dumburin ni da yake na ya zama dumburin aka yi ta bincike sai aka gano sunana can dumburin aka ce ai akwai yashi hira tana nan wurin aka haɗi sunana aka haɗi komi aka zo aka ce ina nike na ce gani suka ce ki ashe mu na haika ce yashi hira ce ke ina yashi hira ko ki gwada mu ko mu halibi na ko gwada musu shi su suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku ba su ba da miliyan goma goma ba mu hidda ku daga nan ba mu hidda ku sai dai mu bar ku nan wurin ku zama bayi muna nan dai muna ta addu'a muka kyale su su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi muna nan dai su zo su kira mu su ce a ba wake mijin take da kuɗi in baki ba su ba mu kashi su ba mu kashi su in kin yi kuka su kashe ki mu kyale muka yi hakuri haka suka tai da mu mu je ruwa in ruwa ya taho muna nan ciki da mu da jarirai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu goma sha shida in in so haya ta waye su ba da wata yar shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da malice kuma su ba da a watsa kuma kowa ya watsa yara kaɗai suke yan ma da rana in sun dawa suna ba yan yaran mu in suna kuka amma ba su ba mu. da za a sako ya suka ce muku da za a sako kiran mu suka suka ce ina an da muka ce ga mu suka zazzaba suka zazzaba sai suka ce to kashe ku zame ku kuma an ga ku tsaya nan in lokacin ku yayi to in kuma an hidda ku ku dai ku taimaka kashe ku za a yi ku taimaka haka kawai suka san mu game da suka taho da suka kama mun suka gama man su na kashe ku za mu za mu sai suka ce a jawo babura suka zo mu gaba babura suka ta gudu da mu kamar ku nawa ne aka kama mu goma sha takwas yaro goma sha ɗaya mu ishirin da tara to yanzu mutum nawa aka sako mu goma aka sako yaro ɗaya ina sauran suke suna can mace takwas yaro goma amma dukkan su wanda aka kama bayan wannan tsohuwar ba wanda aka kashe eh gaskiya duk waɗanda aka taida ba a kashe ko guda ba an da muka tayi wannan da ba sai dai nan bisa hanya an kashe wasu ba mu sani ba cikin mota saboda mun ga wata mace kwanci cikin mota a bayanin da suke kun suna magana kamar sasancin da aka yi da gwamnati eh sun gai sun ce mamu gwamnati ta ji tsoro an kira su masari ya kira su ya ce za a yi shiri to kun yi arziki yan shahada in an yi shiri za ku hita in kun ba a shiri ba ba ku hita amma an yi in Allah da kowa gidanta za ta koma kowa gidanta za ta koma kuma duk wanda ya zo sai mu addu'a domin Allah kuma abin da muka ji daɗin shi da suka ji ba wadda suka yi komi ba da suka yi fasikanci da sun ci duk wanda ya je ya ce mamu wani abu mu je mu gaya ma manyan suka ce duk wanda aka yi wata magana mu gaya ma manyan mu wallahi haka suka ce mamu in ba wani yaro ba dan iska nan da ya tai ya bigi wanga ya zagi wanga duka cikin su mu ba wanda kananan ma duk wanda ya zo sai addu'a wani ma da ya je dumbar ya sau mu kwayoyi ya ce mu ba yaran mu sau mu magunguna ka yaran amma daga in ba nan dan auta ba ba wanda ya kwantata mu wallahi sai su manya in sun zo sun ba mu kashi to Allah kyauta abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji karin bayanan mazauna garin shimfiɗa da kuma hirar da shirin ya yi da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari kafin nan a madadin wakilinmu murtala faruk sanyina da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya Sune ne daɗin duniya mata su duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.